da ya ja rayuwar mu ya ba mu lafiya kuma ya kawo mu wannan lokaci domin gabatar da wata kasuwa wanda ta shafi kaifiyatul tarbiyyatul aulad wato yadda ya kamata a yi tarbiyyar yawo mun zaɓi wannan topic ɗin ne mu bayar saboda a hudubar da muka yi mun yi magana akan abin da ya shafi sifofin mutum musulmi cikakke sannan kuma muka yi magana abin da muka yi na dare akan cewa aure da manufarsa ko kuma manufar yin aure sannan da kuma yadda za a rayu to in an yi aure kuma aka ba da yadda mu'ashara da mu'amalar auratayya akwai tsammanin za a samu yara to wannan ya sa kuma muka ga ya kamata mu cikace abin da za mu yi a nan garin da cewa idan har Allah ya azurta aka samu yaro ko aka samu yarinya ko aka samu yara matakai da za a bi saboda ba ma yara tarbiyya su yara riba ce kamar yadda muka ambata jiya wadda take samuwa a ƙarƙashin ko a tsakanin ma'aurata guda biyu shine miji da kuma mata wannan ribar kuma mun siffanta auren shi kamar kamfani ne wanda yake samar da riba a cikinsa ƙololuwar jarin kamfanin kuma shi ne soyayyar da take tsakanin miji da mata wanda wannan shi ya hana kamfanin ya mutu saboda soyayyar da ake da ƙaunar juna da kuma zamantakewa kyakkyawa ya bunƙasa yakan fitar da riba wajibin mai kamfani ne ko masu kamfani su ga cewa sun yi tattalin wannan ribar domin amfanuwar nan ko za a samu gazawa ko kasarewa a hanya ko kuma kamfanin yana buƙatar wasu gyare-gyare da wasu abubuwa akwai buƙatar cewa a yi amfani da ribar nan domin an tattare ta da miji da mata su ne kamfani jarinsu kuma shine soyayyar da suke da ita a tsakani da kyakkyawar mu'amala ita a wajen zaman zamantakewa wannan zai sa su samu haɗuwa da juna wajen saduwa kuma wannan shi ne za a samar da wannan ribar ribar kuma ya kamata a yi tattalin ta saboda amfanin gaba domin ko ba komai shi kamfanin tsufa yana iya zuwa masa wasu al'amura suna iya zuwa masa wannan ribar za ta iya tallafar kamfanin domin samun ya ci gaba wannan shine kusan amfanin ma wato haihuwar shi sa manzo Allah ya ce in dan adam ya mutu komai nasa ya tsaya kaga kenan kamfanin ya tsaya illa abun da wato ya aikata daga ciki akwai ilimi da ya bayas daga ciki akwai ɗa na gari wanda shi ne wannan ribar da za mu tattalin tattalata domin ajiye ta a cikin inda ya kamata ta ajiye kuma dan ya zamanto amfani babu shakka 'da ana cewa shi ne wata baiwa da Allah yake yi wacce ba ta iya sayuwa kuma ba ta iya zintuwar ta a kyauta da a same ta a kyauta haka saboda 'da, wani abu ne wanda Allah wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke bayaswa tsakanin miji da kuma mata kuma 'da, zuriya ce wanda kowa yana son ya ga nasa kuma yana son ya ga abin da ya haifa kuma yana son ya ga abin da ya haifa din nan ya yi albarka a rayuwa kuma ya ga cewa abin da ya haifa din nan wato ya albarkaci mutane ya amfani mutane wannan ba zai iya samuwa ba sai ka tattali abubuwa da yawa domin kaɗan daga cikin abin da muka tsakuro wanda ya kamata cewa ɗa a renar da shi akan waɗannan abubuwa watakila za su kai kusan guda sittin amma abin da muke da su a nan wato lokacinmu za mu iya cewa bai wuce kamar miki hamsin ba shi ne abin da za mu yi amfani da shi so abu na farko kafin a samu ɗa ko kafin ki samu ɗa ko kafin miji ya samu ɗa ko kafin uba ya samu ɗa ana da buƙatar ikhtiyar zaujatu salihah wa zauju sare abu na farko shine akwai buƙatar ka yi zaɓin mace ta gari lokacin da za ka yi aure akwai buƙatar ki yi zaɓin miji na gari lokacin da za ki aure mutane karkasuwa suke kisa gida-gida akwai wanda yake nagartaccen mutum ne akwai mata da take nagartacciya ce akwai mutumin da shi ba nagartacce ba ne akwai matar da ita tana nan ba nagartacciya ba ce kuma kowa da irin yadda Allah ya yi shi watakila ka bi kawalwal niya abinda ake kira 'ya'yan rana ka yi tsammanin ruwa ne ko ba ruwa ba ne idan ka je sai ka samu fako ne da zafin rana a gurin ta yaya za a yi a gane miji na gari ta yaya za a yi kuma ki gane mace ta gari a namiji na gari wannan wasu malamai suna cewa kamar kwakwalwar ɗan adam ko tunaninsu ya yi kaɗan domin wani lokaci ana tsammanin wai wuta a makera sai kuma a same ta a masaka akwai mutanen da ake kallon su kamar da kirki amma a zaman tukewar aure su ba nagartattu ba ne akwai matan da ake kallon su da kyawu da nagarta amma a wajen zaman aure ba nagartattu ba ne akwai namijin da ake ganin sa bai cika kula da damuwar rayuwar 'ya'yansa ba da tarbiyyarsu amma a haka idan ka gan shi nagartaccen mutum ne a haka wanda kuma baya iya sauƙa wancan haka ita ma mata za ka ganta cewa nagartacciya ce kila mai yawa ma ta yi karatu ta kai wani labul a karatu amma watakila kuma dangane da abin da ya shafi tarbiyya ba hakan take ba to ta za a yi ka iya gane ta ka same ta ya yasa wasu malamai suka tafi na farko ka miƙa ma Allah al'amarin Shi ne zaɓi naka ne ba naka bane ma na na khiyara zaɓi ba naka bane sai ka danka ma shi ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan za ka yi shi ne ta hanyar yin addu'a ke ma za ki yi wannan ta hanyar addu'a ta hanyar karatu ta hanyar salloli kamar yadda ake cewa akwai salatu istikhara da yawa daga cikin mu idan sun tashi aure ita mace babban abin da yake damunta a wajen aure ta samu mai kuɗi ta samu mai matsayi a siyasance ta samu mai matsayi haka ko ya shahara ko wani abu kama da haka to wannan nagarta ba a nan take ba nagarta ba a kuɗi take ba nagarta kuma ba wato abin nan a matsayi take ba nagarta wata aba ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mutum da ita shi sa manzon Allah ya yi zaɓin wanda duk zai yi aure kunyar da ɗabi'arsa da ɗabi'unsa da addininsa to ku ba shi auren wannan shi ne zaɓin da Allah ya yi wa mace kuma ne zaɓin a zaɓin da annabi ya yi wa mace kuma shi ne zaɓin da ya yi wa mace a namiji don haka kowanne ana kallon abu biyu da addini da ɗabi'a to wannan hanyar ce da kuma addu'o'inka da miƙa ma Allah zabi to ta nan ne ake samun cewa wato kai zabi shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin sa cewa kuduwa ta farko wajen zaben mace kuduwa ta farko wajen zaben namiji shine idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda duk yazo ko wacce duk ta zo tana son yin aure kana son aurenta abu biyu ya kamata a yi assessing din mace a kai abu biyu kuma ya kamata a yi assessing din namiji a kai dinahu wa ka addininsa a kwashe, ba sa ba ba kayansa ba ba motarsa ba ba siyasarsa ba ba matsayinsa ba a abinda kawai ake dubawa waɗannan abubuwa ɗin ne an zaɓi addini saboda shi yake gyara ɗabi'a ya san tausayi ya san komai an zaɓi ɗabi'a eh. saboda ɗabi'a ita ce ɗan adamin yana da ita ta saukin rayuwa to abubuwa su kan tafi daidai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana wannan matakin farko kenan da ya kamata kafin a ce an samu matar da za ta ɗauki cikin haifin yaro kafin kuma a samu namijin da zai iya saduwa da matar ya bata wannan ciki don ko kuma a samar da cikin abu na farko shi ne yi zaɓin namiji na gari ka yi zaɓin mace ta gari abu na biyu da malamai suka ce renon yaro sai ka koma ma ubangiji shi ne abu na biyu ce addu'a bi an yarzuqahu Allahu zurriyatar saliha wato shi ne ka yi addu'ar Allah ya azurta ka da zuriya ta gani. wannan kuma yana nuna yadda annabawa suka tafi yana cewa zakariya ina tsammanin yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan ba. ya Allah ina roƙonka ka bani zurriya ta gani. shi yasa ma ka kamar za Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a nashin alkur'ani yana cewa rabbi habli minas salihin ya Allah ka bani daga salihai Wani yana daga cikin addu'o'in annabawa da suka yi so daga mataki na biyu shine lalle ka tsaya ka roƙi Allah lalle ki tsaya ki roki Allah wajen samar da ɗa na gari tun kafin saduwa wannan yasa zaka ga da yawa wasu kawai bukatar su ta sha'awa ita ce a kan gaba mazan da matan ba a damu ba ma saboda haka wasu 'ya'yan ma suna zuwa kamar ba a musu shirin zuwa duniya wasu kawo to kuma in dai za a samu saduwa tsakanin miji da mata to kuwa akwai maganar haihuwa za ta iya afkuwa domin wannan shine sinadari da yake jawo samar da ɗaukar ciki don haka tun kafin ka kai ga wannan musulunci ya ce matsayinka bayan ka yi zaɓin mata ta gari bayan kin yi zaɓin namiji na gari to sai ki fara addu'a domin wannan zai iya sawa a haɗu don haka sai a fara yin addu'a A kan cewa daga cikin addu'o'in shi ne rabbi habli mina salihai ya Allah ka bani daga salihai abu na uku wanda yake za a reniyaro yaro a kansa ne. at-tasmiyatu inda jima yin bismillah lokacin da za a yi jima'i a manzon Allah ya ce law anna ahadakum idza arada an yatiya ahlahu qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي cewa da dai ɗayanku zai yi rufin zuwa wa matarsa ne ta hanyar jima'i kenan sannan lokacin da ya zo zai yi jima'i ya ce bismillah da sunanka ya Allah Allahumma jannibna shaitan Allah ka nesantar da shaitan daga kusa da mu wa jannibi shaitana ma razaqtana ka kuma nesar da shaidan daga abin da ka azurta mu ko abin da za ka azurta mu da shi na samun ɗa ko kuma ɗa fa innahu in qudiya bainahuma walad a wannan saduwar in Allah ya hukunta an samu ɗan lam yadurruhu shaytanu abada. shaidan ba zai cutar da shi ba har abada wannan garanti ne manzon Allah yake bayarwa garanti daga manzon Allah haka yake tabbas da mata da miji za su bi wannan ka'idar kafin a kai ga saduwa su yi wannan addu'ar namiji ya yi ita ma ta yi sannan aka sadu sannan kuma Allah ya kawo ɗaukar ciki to maza Allah ya ce shaidan ba zai cutar da wannan yaron ba yanzu ko muna kallon ƴaƴanmu shaidaru da yawa sun cuce shi ko shaidan ya cutar da su wataƙila wannan ka'idar ba abinta ko kuma ana wasa da ita ko ana sakaci da ita ko kuma ma ya zamanto cewa ma kila ba a ba gaskata ta an ɗauka ana yi ba don muna da sakaci akan abin da annabi yake koya mana yawanci mun fi ɗaukan abin da duniyar kimiyya ta nuna mana ko kuma abin da wasu suka zo da shi mun fi ɗaukansa da kyau mun fi ba shi inganci mun fi kuma nuna masa muhimmanci mun fi kuma bibiyarsa mu zamanto baya kubce mana so wannan koyarwa ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wadda ko duk wacce ta ɗauki wannan ƙa'ida to babu shakka za a samu ɗa nagari insha Allah kuma ɗan da shi ɗan ba zai cutar da shi ba daga nan mun samu magani daga haifan waɗanda suke ba su da kirki ba su da tarbiyya ta gari sun zamanto shaidanu a bayan ƙasa saboda annabi ya ce in dai an yi wannan to shaidan ba zai cutar da yaro ba mataki na hudu wanda za a samar da yaro nagartacce shine ma ya fa'aluhu idza ruzika bi mauludin min mis al'azanu fi uznihi malamai suka ce abinda ake aikatawa a lokacin da Allah wato ya azurta mutum da abun haifuwa abinda ake aikatawa din nan yana da tasiri kwarai shine yi masa kiran sallah a cikin kunnensa na dama ya fara jin kalmomin ubangiji Allah mai girma wato Allah mai girma ya fara jin wannan sannan wata hanikihi sa'annan kuma da ta haniki da ake masa cewa a tauna wannan dubino a diga masa wa halqu da wato aske kansa wa ismil hasan lahu da kuma zaɓa masa suna kyakkyawa wal haqiqatu anhu da yanka masa dabbar suna wa khitanuhu da masa kaciya waɗannan suna da tasiri su ma wajen ingantuwar wato tarbiyyar yaron ya zamanto nagari musulunci ya saka waɗannan saboda kowanne yana da hikimar da ya sa aka saka shi kuma a yi shi na farko idan muka ɗauki azan hikimar da take ciki shine Allah tabaraka wa ta'ala kunnen wannan yaran ya fara ɗaukan kalmomin Ubangiji, kalmar tauhidi ɗayan ta Allah, kalmar da tafi komai girma, kalmar da tafi komai nauyi, kalmar da ta zamanto ita ce take iya rinjayen duk munanan ayyukan ɗan adam ta fara da suwa a cikin kunnensa. Wannan kenan aƙida ta musulunci ta shiga cikin kunne, wadda da yawa za ka samu lokacin da aka haifi yaro da yawa ana wannan sakacin wasu ma kaga idan sun haifi yaro wani lokacin ma idan an haifi yaro sai ka gama tukunna ba wai ma maganar cewa uwarsa ta shayar da shi ba ne wasu ma nonon akuya suke fara da yawa su tumbuna masa a cikin a cikin bakinsa ya ce nonon uwarsa ba shi ya kamata ya fara sha ba saboda kawai mu a irin wannan kasar in banda yanzu da addini ya shigo rayuwa ce wacce ake koma guzawa ba su iya irin wannan abun ba saboda canfe canfe mu iya yawa sannan shi dibino da aka ce a yi ta haniki a tauna shi a shiga a ibudul kayyim ina tsammanin in dai ban manta ba ya nuna cewa dibino da ake taunawa a diga kafin yaro nono uwarsa ya shiga yana share hanya tsakaninsa da nonon uwa kusan minti arba'in wato inda nonon uwa zai sha ya yi aiki nonon uwar a cikin jikin yara to ratar da dubino yake bayarwa ya yi aiki a cikin jikin ratar ratarsu yana tsere ma nonon uwa da kusan minti arba'in sannan abu ne wanda yake saita kwakwalwa abu ne wanda yake gyara abubuwa da yawa a jikin yaran. sannan kuma tabarruki ake da shi a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan zaba masa suna mai kyau a saka masa suna mai kyau shi suna fata ne saboda idan kana da suna mai kyau to duk lokacin da ake kiransa kamar addu'a ake shi yasa ana kiran sunan Allah saboda kamar roƙo ake in an kira sunan Allah an ce Allahumma to kamar roƙo ake haka suna yake idan yana da kyau yana da tasiri wajen bibiya da samun sauƙin al'amari da samun sauƙin rayuwa da samun sauƙin halayya nagartattu duka shi yasa aka ce a zaɓa masa suna mai kyau sannan a yanka masa dabba sannan a yi masa kaciya waɗannan suna daga cikin abin da ake taimakawa ko suke taimakawa wajen ɗora yaron akan kyakkyawar hanya abu na biyar da abin da ake rayar da shi yawo shine addu'a ulil aulad bis salah ba da wujudihim uwa da uba su zauna su rinka yin addu'a su share lokaci na musamman su rinka yin addu'a da kyautattuwar ɗansu bayan an same shi wanda shi ma wannan ana da sakaci mutum zai zo ya yi sallah ko ya wata ibada ya ɗaga hannu ya ce Allah ya sa ya gama da duniya lafiya amma ɗan da ya haifa ba zai saka shi a cikin addu'a dan ya zama gyararre ba shi dai wannan bai dame shi ba wanda kuma annabawa za a ga cewa ba haka lamarin yake ba ai annabawa sun kasance suna himmantuwa da yin addu'a akan ‘ya'yansu. Misali ga annabi Ibrahim salam yana cewa wa jinubni wa baniya an na'budal asnam yana cewa ya Allah ka nesanta ni kuma ka nesanta ‘ya'yana wato daga mu bautata ma gumaka. Kaga wannan addu'a yake akan ɗan. yana cewa wani gudu rabbi an nemo kimar sala wa min zurriyati ya Allah ka sanya ni in zamanto mai tsayar da sallah da kuma zurriyata a wata wurin yana cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah ka sanya ni wato ka sanya mu zamanto masu miƙa wuya da zurriyar mu zamanto al'umma ce musulma a wani gurin zakariya annabi zakariya yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya Allah ka bani zuriya wacce take nagartacciya kuma tsarkakekkiya domin kai mai ji ne ya Allah kuma mai amsa addu'ar wanda ya roƙa so kun ga yadda annabawa suka zama masu addu'a akan 'ya'yansu saboda haka kai hanya ta da za ka bi ta wajen samun tarbiyyantar da yawo shine ka miƙa shi wajen ubangiji banda ƙoƙarin da kake ka roƙi Allah domin babu wata zuciya da ta gagari ubangiji baraka wa ta'ala Allah zai shirya maka su abu na shida da ake son abin da zai tarbiyyantar da yaro shine adamu ikhaf sabi rashin tsoratar da yaro musamman idan yana kuka akwai 'ya'yan da ake tsorata su da aljanu wasu a kifa masaki a dinga gogawa yana wani ƙara a cewa ka jiko ka jiko saboda haka kai shuru in ba haka ba dodo zai zo ya kama ka A wani dodo ne zai zo ya kama shi akwai wani dodo da ya wuce ki ne ai ke ce babban dodo ko saboda haka idan za a tsoratar da shi malamai suka ce a tsoratar da shi Allah a gaya masa akwai Allah ya saba da jin Allah ya saba da kiran Allah ya saba da jin cewa ba wani wanda ake jin tsoro fala ya khafu illallah ba wanda zai ji tsoro sai shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ake so idan yaro ya zama to yana yawan kuka ba tsoratar da shi ake da wani abun tsoro ba a sai dai a tsoratar da shi da Allah ko kuma a kawo wasu kalmomi daɗaɗa ko kuma kalmomi nagartattu waɗanda za su zama to suna da tasiri ko don gyara ɗabi'a ko don gyara halayya ko wani abu mai kama da haka abu na bakwai kun san babu da lokaci a gurguje za mu yi abu na bakwai shine tamkinu homin an yukhalid al akhari dole ya zamanto yaron da kika haifa ko yaron da kai ka haifa ka bashi tabbacin ya yayi mukhalada da wasu yara na daban amma da sharaɗi, idan lam yukhsha alaihi minhu idan ba a jin tsoron waɗannan yaran za su canza masa hali ma'ana a ba shi dama ya rinka watayawa tsakanin wasu mutane da ake kallon su kirki suke da shi ko yara ne nagartattu ko kuma 'ya'yan gidan nagartattu da waɗanda suke tafiya akan hali na nagartaka saboda malamai sun tafi akan cewa hali yana satar hali idan yaro yana cuɗanya da hali nagartattu to shi ma zai iya ɗaukan hali nagartacce idan hali ya zamanto ba nagartacce ba to yaro shi ma zai iya ɗaukan halin da ba shi kenan ba zan ba ku misali a wata makaranta da yara ne 'yan nazari yara ne 'yan nazari kasan ɗan nazari kuma yawanci shekara uku ne zuwa hudu haka ake kai su Ba shi kenan sai wani yaro sai yana tafa 'yar ajinsu sai ya nemi ya tuɓe mata wando yarinya ce karama to ita kuma a gidansu an gaya mata kada ta yadda wato tsiraicin ta rinka fita kamar yadda zamu faɗa an koya mata wasu halayya da ta zo gida sai ta faɗa wa babanta ta faɗa wa uwar cewa akwai ɗan ajinsu yana ja mata wando to shi kenan sai shi baban ya rasa yadda zai sai ya zo ya same ni ya gaya mun na ta? Ah, to ai makarantar za a je shi ma wancan yaron ya kamata a taimake shi domin a hana shi yin wannan ɗabi'a shikenan aka je aka kira yaro aka ce a gaya ma babansa ya zo ga irin abin da yake daga farko uban yake zuwa daga baya dai aka ce masa wani abu ne wanda ake son a tabbatar a kan yaron shi shikenan sai ya zo da aka faɗa shikenan sai ya tashi ya ci surutai yi faɗan maganganun da ba su da daɗi so da ƙarshe suka ce za su kori yaron a makaranta na ce a ba koransa za a yi ya kamata a gayyato uwar da uban duk a zo a zauna a yi magana ai maslaha ce abin da muke so a yi ko da aka zo aka zauna sai aka ce kai yaro mai yasa kake tube mata wando yarinya ce sai ce ai babansa ne yake tube ma uwarsa wando hali kenan abin da ya faɗa kenan kallon baban ma ya ce baba ba kai kake tube mata wando ba saboda kenan kaga halin da ya gani shine ya kwafa kuma yake son ya aiwatar saboda haka ku tabbatar da cewa kamar yadda za mu samu watakila idan lokaci ya babu a nan gaba akwai waɗannan ka'idojin na cewa ire-iren waɗannan abubuwa iyaye su ne san ciyo su a gaban 'ya'yansu kwakwalwar yara da kuke ganin ta nan tana rakodin kuma tana ɗaukan abubuwan da duk ba a tsammanin suna ɗaukan su saboda haka sai su rinka suranta abubuwan da ba su kenan ba abu na takwas shine adamu ihanatihi wa tahqirihi khususan amama ikhwatihi wa wato a nesanci wulaƙantar da yaron ko ƙasƙantar da shi musamman a gaban 'yan uwansa ko danginsa makusanta idan za a yi masa wani foro ko idan za a yi masa wani abu to daina fito da shi bainar jama'a a wulaƙanta shi a tsakanin 'yan uwa wannan baya iya mantuwa a cikin zuciyarsa kuma wannan abin zai zamanto yana da tasiri wadda shi ba zai iya sakewa ba nan gaba yayi abin da za a yi don haka duk abin da za a yi in horo za a masa to a masa horon da ya dace a inda ya dace a gurin kuma da ya dace da kuma abin da ya kamata ya dace a yi a sa'an abu na tara shine Allah da bi alfadin gairu wato tsayi ba. a daina kiran yaro da ɗabi'un da ko da lafuzan da suka zamanto ba tsarkakakkun lafuza ba misali wani zaka ji yana cewa doro ɗansa dolo ko kuma wani ya rinka cewa wawa ko wani ya rinka cewa jaki duk waɗannan lafuzan da kake ɗaukowa a matsayin abin kyama suke kai karan kanka ba ka son a ce ma doro, ba ka son a ce maka wawa ba ka son a ce maka jaki ko a ce miki jaka ko a ce miki wawuya ko a ce miki doluwa kowa baya son wannan mai yasa daga bakin uwa mai yasa daga bakin uba waɗannan lafuzan suke fitowa idan suka fito kamar aika sako yake yi na cewa yaron ya zamantu haka shi yasa za ka ga wasu littattafai suna maganar cewa idan har an samu wani abu na ɓacin rai tsakanin uwa da yaro ko tsakanin uba da yaro abin da ya kamata ya rinka faɗa aslahakallahu Allah ya kyautata halayyarka wannan in Allah ya amsa shi kenan sai kiga kin huta amma da can ke kika ta maganganun da ba su kenan ba kai kai maganganun da ba su kenan ba ya dau halin wauta ya dau halin dolanci ya dau hali irin na wato jakanci sai ya zamanto yanzu ya zo ya kangare sai ke ta rubuta takarda kina kaiwa wajen tafsirai kina cewa a taya miki addu'a a wannan yaron yayi kaza alhali daga bakin ki ya lalace daga bakin babansa ya samu wannan lalacewa wannan ba a bukatar su abu na goma tambi'un lil khati'i wal layl idan za a faɗakar da yaro in yayi kuskure a cikin sha'anin rayuwa to sai ya tun cewa a faɗakar da shi ta hanyar sauki ta hanyar tausasawa wa adamul mu'aqabatihi idza akhta awwal marra sannan kuma kada ya zamanto ai masa hukubar da ta wuce iyaka a lokacin da ya zamanto yayi kuskure a farkon al'amari da ka wata idan ta fara dukan yaro, to sai an kawo mata gudumawa daga anguwa ana jin yaron yana ta tsala ihu ita kuma tana ta tafkar shi tana masa hukuba to sai ga sai wata ta zo daga anguwa tana cewa ki haƙuri wata ba a ɗauki yaron daga gidanta a tafi da shi wani gida daban wanda ta zo ceto ɗin ta kai shi wani gida ta je ta rarrashe shi daga wannan lokacin in ya gama saukin damuwarsa ya shuru to dawansa cikin gida zai yi wahala to da ka da jin tsoron ya dawo wajen uwar don haka yanzu uwar ba alherin da za ta zo da shi ya yarda da ita balle kuma ta zo da sharri alheri ba yanzu idan ta zo tsoron ta yake don haka idan za a yi masa hukuma akan wani abu da ya aikata na kuskure to a yi shi bi walle a yi shi da tausayi da rangwame wannan shine abin da ya kamata yi abu na goma sha ɗaya shine al-i'tidalu fi mahabbatil walad ya zamanto kana da daidaito cikin son yawo a uwa ki zamanto haka bi an tashkurahu bi mahabbatihi ma adami tadlili az-za'id ya zamanto ciwon akwai daidaito wajen son yawo yanzu idan kun kula sun ƴaƴa da muke da shi ya saka yaran suna cewa saboda soyayyar domin akwai wanda inda zai zo ya ɗauki wayar ki kina kallo yana yin abin da ba daidai ba ƙaunarsa sai ki hana sai ta hana ki hana wannan yaro zai buɗe tashoshin da ba su kenan ba zai kalli abubuwan da su yake so akwai wasu iyaye da suka zamanto ‘ya'ya ma ba a ce musu su yi ba a ce musu su bari sai abin da kawai suka ga dama mun je asibiti muna tsaye a inda ake ba da magani a asibitin kunne wata mata ta zo da yaron ta yana ciwon kunne shikenan likita ya duba shi ya gama duk abin da zai to sai ya ce ta rike shi za a masa wankin kunne kasan sai an saka wani abu an danna shikenan da aka zo yaron sai ya ki sai ya ce mata to ta rike likitan ya ce ta rike a gaban mu ba aka ce ta rike yaron ta ce ita ba za ta iya rike shi ba don matsa masa za a yi kuma ta kawo shi ba da lafiya likita ya ce a ah, ba za ki rike shi ba eh to shi kenan da ba kya ganin a matsa masa ga yaron kenan nan sai ki san yadda zai kawai ta ja yaron ta fita wai wannan soyayya ce har akan ciwo uwa tana ganin bai kamata a yi ba yaron ba idan kunnan nan ya rube ya za a yi saboda soyayya to balle kuma ka yi maganar wai yanzu wani abu ko magana kai ma dan wani to in ya je gaya ma uwarsa shikenan uwarsa sai ta tafasa ta tafasa tana jiran ubansa ya dawo daga magariba daga ya dawo ta ce to yanzu kam an cika sa mana idanu in ka san ba za ka je ba ni zan je to da yanzu barazana take ma uban ma tukunna wai in ba zai je ya samu wanda yi musu wannan abun ba to ita za ta fita daga nan shi kuma saboda san yaro shi ma sai ya fita ya je ya samu Ah, wanda ya abu ya fada shi ya rinka cewa bai hada ka da iyalaina ka fita daga harka ta bana son a shiga cikin rayuwata ya ta surutan banza a waje a haka da haka duk ƴaƴanmu suka lalace saboda babu wani abu wanda yake a cikin soyayyar ba a daidaita ta ba yaro idan ka so shi ya wuce iyaka to zai yi ta abubuwan da ba su dace ba ko ba mai masa magana so da haka dole soyayyar ka ta zamanto ba za ta hana ka hukunta shi akan abubuwan da ya aikata ba waɗanda suke na kurakurai kuma za ka iya hana shi ta yi komai yanzu misali ko ga irin wayoyin nan da yawa daga cikin ku in ka siya ma yarinya waya saboda ko tana karatu a jami'a yanzu misali wasu gurup ake buɗa ko lectures ma dole ne sai ka siya waya watakila dan kana son ta yi karatu amma idan irin wannan ya faru duk dare ka ce a tara maka wayoyin ka ga masu kira ka ga me ake yi ka ga menene duka da sauransu amma sai ka tura mata aniyar ta kawai ta zamanto babu wata yarinya ana ana a irin wannan da daddare uwar ta fito ko ban ɗaki za ta shiga sai ta ji ta tana shishida irin kamar ana saduwa da mace ah, ko da ta leko sai ta ga ashe bidiyo kwal suke da wani ta yi tsirara shi ma ya yi tsirara wannan wani irin matsala ce haka kuma a gidan musulmi a 'ya'yan musulmai saboda haka dole ku saka idanu sosai kada soyayyar 'ya'yan ta saka ku yin wasu abubuwan da ba za a iya hukunta su ba abu na goma sha biyu shi shine akhzul ihtiyadat inda qudumi ad-difl wato samun dukkan wasu abubuwa da za su iya kewaye wannan yaran ya zamanto a lokacin da kila ake da samun tsammani wani zai sake biyowa baya shi wannan sai an masa tanadi na yadda zai yi rayu kafin zuwan wancan abu na goma sha uku shine yusmahu litifl akbar bi musa'adati ummihi fi ihdari malabis at-tifl jadid wa yum wa yusmahu lahu bi muda'abatin hatta la yahqidu alayhi tahqiqul adl bainal aulad wato ya zamanto cewa a sauƙaƙa a yi rangwame ga wanda yake babba wanda ya girma ya fara girma wajen cewa ake ba shi dama yana aikata wasu al'amura musamman taimakon uwa ko taimakon baba a wajen ayyukansa in kasuwa zai je a tafi da shi in makaranta za a je a tafi da shi in masallaci za a je a tafi da shi in uwar anguwa za ta je ta tafi da ita idan tana girki ta zauna da shi ta zauna da uwar ta rinka kallo ba wai ita uwar yanzu tana jin kan waya tana zaune a kan waya tana cewa ke zuba kaza idan kaza yayi kaza ki zuba kaza kawai sai a zo a duba abinci ya kwame a rayuwar ma na abincin da za a ci sai ga ba a yi shi yadda ya kamata ba wannan ana da bukatar sa shi ma abu na goma sha hudu shine haƙiƙul adl bainan aulad tabbatar da adalci a tsakanin yaya yana sa su ɗauki hali na gari kuma su ji ba sa gaba da iyayensu zaka samu mutum yana da mata biyu ko uku ko huɗu kowace tana da yaya amma ya karkata zuwa ga wata ya kuma karkata zuwa ga 'ya'yan wata 'ya'yan wata a kai su makaranta mai tsada 'ya'yan wata kuma a bar su a banza 'ya'yan wasu ana ɗaukan su a mota ana tafiya da su 'ya'yan wasu kuma sun to an bar su wannan yana saka bambanci da gaba da kiyayya a tsakanin 'ya'yanka za su tashi da gaba ne hali mai kyau ba zai samu ba na goma sha biyar shine adamu samahi lil ibni awil bint bilibisil ah, binan siyabun Rakai, wato bai abin nan ba wato kada a ba su dama su rinka sa suturar da ba ta iya lulluɗe jiki misali a ba a yarda da su a rin su rinka sa sutura shara-shara ko ai wani ɗinki da yake fitar da siffar jikin mace ko inanta a yi su ɗan matsatsu wannan ma iyaye suna da contributing ɗin da suke bayarwa akan wannan don wani kawai in yi sai zanin kawai ita je ta yi ɗinkin yadda ta ga dama akwai ɗinkin tsiraici akwai ɗinkin yan batsa akwai koyi da yan fina akwai koyi da wasu yahudawa akwai wane da duka irin waɗannan suturun bai kamata a ce an bar su suna yin irin waɗannan a wato abubuwa ba abu na goma sha shida shi ne, wato faslul banat anil bani wato kullum fi gurfatin mustaqilla raba tsakanin ‘ya'ya mata da raba tsakanin 'ya'ya maza kowanne ya zamanto yana nasa ɗakin amma kada a bar su guri ɗaya su rinka kwana kan gado ɗaya 'ya'ya maza da mata wannan shi ma ba daidai bane da hadisin annabi ya ce a bambanta tsakaninsu musamman idan sun kai shekara bakwai a umarce su da yin sallah a kuma raba su a wurin kwana abu na goma sha bakwai shine an yi ulaman isti'izan an yi alliman isti'izan inda dukhuli ala walidaihi wa khususan fil ghurfatin naw a koya musu neman izini a lokacin da suke son shiga kan iyayensu wannan musamman ma ɗakin baccin uwa da uba ba ko da yaushe yaro kawai zai zo ya kunno kai ba a koya masa ladabi cewa idan ya zo ya tsaya ya kwankwasa ya yi sallama ya nemi izinin shiga amma kada a bar shi haka kawai ko da yaushe zai iya daga labule kawai ya shigo wata rana za a ga abin da bai dace ba saboda haka dole ya cewa a ladabtar da su a ba su tarbiyya akan shiga ne a wato neman izini a lokacin da za su shiga wajen iyaye abu na goma sha takwas shine kanar wani alwaladu yanamu inda harisa a shaddar alhirsi ala an la rahu ma fi jinsi walau kana sagiran abu na goma sha takwas shine idan yaro ya kasance yana yin bacci a wajen iyayensa da daddare domin wasu ba su da wadatar da za a ce wato ɗakuna sun wadace su tare da 'ya'yansu suke kwana a cikin ɗaki to idan yaron ya kasance yana wannan bacci ko yana shigowa a inda iyayensu suke bacci to lallai su yi kyakkyawan tsaro tsaro mai tsanani da kuma tsabar lura kada yaron ya gansu musamman lokacin da ake samun iktisali na jinsiya mana shi ne saduwa kuma ko da yaron kankani ko ɗan kankanin yaro ne ina tsammanin mai tafsirul kabir ya kawo sayyidina umar jariri ne a cikin ɗaki da shi da matar shi amma ba zai iya saduwa da matar ba sai an ɗauki yaron an fitar da shi waje idan sun gama a dawo da shi yanzu kuma za ka samu wasu yaran ma manya ne sun san komai kamar yadda a nan ma an taɓa samun wata matsala a wata islamiyya muka je muka yi ta faɗakarwa a kan cewa a kiyaye zina a yi menene wata yarinya ta yi ta matsa hannu sai ta ɗaga hannu a bata fili ta tambaya zinan nan kan ya ake shine haɗuwar mace da namiji kawai da ta daga hannu ta ce ita bata mayar da cewa wai zina haramun bane saboda ta san halin babanta yana bin Allah inda zina ne ba zai rinka yi da uwarsa ba uwarta ba kaga kenan a gaban su ake saduwa shi kenan makaranta ta yi daga nan aka ce a rufe karatu a tashi saboda an zo inda iyaka take duk abin da ake jin tsoro ya faru so irin waɗannan suna nan suna faruwa a cikin wasu irin iyaye da ba sa kula da waɗannan abubuwa suna kallon kamar ba komai ba ne abu na goma sha tara shi ne la tuzhir al ummu amama auladiha wa qad abdat an mafatiniha uwa ta rinka jin tsoron kada ta bayyana da mafatiniha wato wasu abubuwa na tada fitina a jikinta a gaban 'ya'yanta kawai ta rinka barin ko mamanta ko cibiyarta ko cibiyoyinta ko wani bangare dai haka ta rinka fito da shi haka don wai don 'ya'yanta ne babu wannan shi ma ya faru wani mutum ya zo yana kawai sai ya tube wani yaro sai kalle shi babansa ne kalli yaro eh, daga cikin yaransu sai wani ya kalli ya ce baba da Allah ka sa riga kawai abin yaron ya faɗa kenan saboda baya son ganin sa a haka to kaga kenan yanzu kamar yaron ya ma fi shi hankali kenan ko saboda saboda irin bayyanar da irin waɗannan abubuwa wannan abun yana tasiri a zukatan 'ya'ya duk inda ya ga uban sai ya tuno wannan abu duk inda ya gan ta ganki kuma sai ta tuno da wannan abun nan saboda haka shayarwa da ake lokacin da yake shayarwa tana kallon mafanki amma ba wani abu bane ba za ta iya bada labari ba amma da girmanta da komai ta kai shekara bakwai ko wani abu ki zo kawai kina ganin dan ƴaƴan ki ne ki rinka baza duk abin da bai kamata ki baza ba wannan matsala ce a cikin wato ba da eh, abin nan tarbiyya abu na ashirin wato abu na ashirin shine wato irtida'us siyabi kasira au shafafa wala tulbas banatuha wato kada ya zamanto ciwon a rinka barin su suna sa 'yan tufafi guntaye a koya musu saka sutura kammalalliya zamanto kamilan mutane hususan ya mace banda wannan namiji ɗa namiji ya kasance shi ma a rinka saka masa a rinka sa shi ya rinka sa sutura wacce take kamila ko daga ganin mutum kasan kamili ne a kuma ana su saka suturar da take shara-shara wanda za ta rinka fitar da kalar jikin mutum kada a bar 'ya'ya mata su saba da irin wannan kada kuma a rinka barin su saba da sa matsatsin kaya kamata ya ƴa mace ta rinka sa sutura masu faɗi wanda ba zai fitar da jikinta ba sannan ya zamanto ah, na ashirin da ɗaya shine ta'awidul walad ala ghaddil basar a samar maɗa namiji da ya mace rintsar da idanu akan kallon haram la yura uktahu aw tarahu fil hammam wa la yadkhula hamaman wato kada a bar su su rinda wato a saba musu da rashin a saba musu da wato rintsa idanu akan ganin tsiraicin wani kada a bar namiji ya rinka ganin ƙanuwar shi ko ya shi tsirara kada kuma a rinka barin su su rinka shiga banɗaki tare tsiraici tasiri yake da shi wanda ya kalle shi baya iya mantuwa a ransa ko tsakanin mata da miji cewa ake ya juz ya juz nan da ake ta faɗa ya halatta ga ga tsiraicin matar ka ko ta gana ka tsiraicin ya juz din da ake magana ko ce wacce aka yi tsakanin malamai akan zai yi ko ba zai yi ba sai aka ce idan by accident ya sa an gani to ya halatta amma ba wai abu ne wanda za a zo a yi ta nuna ma juna shi ba tsiraici ba abun nunawa ba ne saboda manzo Allah ya tsorata yana cewa Allah ya la'anci wanda ya fitar da tsiraicin sai nuna ma wani haka nan kuma wanda ya tsaya ya kalla shi ma Allah an ce shi dan haka ba abu ne wanda ake wai sawa za a yi ta kallon sa haka ba dan haka ba za a sa yara guda biyu a ban daki sun kai shekara uku ko hudu ko biyar ko shida a banɗaki, daki a rinka barin suna shiga ban daki wannan yana kallon tsiraicin wannan wannan yana kallon tsiraicin wannan ya kamata a koya musu cewa kallon tsiraici ba abin da ya kamata a yi bane lokacin mu yana karatuwa ta ai dama cikin abubuwa guda 60 yanzu mun samu 21 wannan saboda rashin ruwan ku da wuri ba za a iya samun su ba saboda gaskiya za mu iya katse shirin kawai za mu kama hanyar domin abin da aka ce a yi shi ne an ce abu karfe tara mutum karfe takwas da rabi muke jira kuma yanzu ma sun ku suke zuwa saboda ku yawancin ku da ba haka ne ko aljanna aka ajiye ana ba za ku zo da wuri ba haka ma tashi ta in ka ajiye aljanna a ga ta nan kowa ya zo ya shiga wala sai an rufe kofa wata za ta zo ta rufe shiga Don Allah ayi hakuri a samu ta shiga haka lamarin su yake ah, sa'annan abu na ashirin da shi shine ta'awiduhu ala adami kashfi aurati a sabar ma yaro ya saba bisa rashin buɗe tsiraicinsa kullum a nuna masa tsiraici yana da muhimmanci ya rufe shi kar ya yarda ya rinka bayarwa ya rinka nuna shi wa adamu sama'i lil kuma kada a yi ba wasu mutane sauki za su rinka ganin tsiraici ba daidai ba ne, tsiraici ba abin gani ba ne. sa'annan Adamu, عدم السماح له بالدخول إلى a'ras wal aswaq والأسواق nisa'iyya, إذا kana ذكرا namiji yaro namiji idan mata suna harkar su bai kamata a rinka barin su yazo ya shiga ciki ba saboda harka ce ta mata ko abubuwan da suka shafi wasu abubuwa muna shirin tashi kuna shimfili a tafiya za mu yi mai kyamara ma ya ce lokacin mu yayi a ah, ai lokaci ya lokaci ya karatu saboda an cinye lokacin kuma kun kuka yi makan ku asarar wannan abu saboda ku ne ba ku zo da wuri ba ku ne ba ku shirya abubuwan ku da wuri ba wannan kenan abu na ashirin da hudu shine la yusma'u lahu bi mushahadati al-aflami was suwar al-khali'a wal mujallati al-habita aukira a qisas al wato ya zamanto cewan kada a yi ma yara sauƙi da halartar kallace-kallacen fina-finai da wasu fotuna na tsiraici na batsa da wasu mujallu da suke shigowa daga wasu ƙasashe na ɓata tarbiyyar mutane ko kuma karanta wasu ƙisoshi da suka zamanto wato na ɓata tarbiyyar mutane. Kun waɗannan abubuwa musamman waɗannan abubuwan da muka ambata na ashirin da hudu suna suka yi tasiri yanzu a cikin zukatan yara yanzu wayoyi tsiraici ne a kansu yanzu tashoshin da ake kallo ga tashoshi na karatun alkur'ani ga na karanta hadisai ga karan tashoshi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kallon su sai ka ga mace ta cinye lokaci da ita da 'ya'yanta akan arewacin tuwo za a zauna a wannan gurin a ta kallon waɗannan mutane ga su yanzu su da kansu faɗa suke ta yi bala'in da suka jawo ma kansu ya sa suna ta fada da kansu da junansu yanzu wannan ya zagi wannan wannan ya bata wannan kuma yanzu duk abin da annabi ya koyar da irin gidan annabi da irin abin da sahabbai suka rayu wai shi ba zai koyar da tarbiyya ba sai dai yanzu arewa tuntuɓo ne wai za zo ka kunna ƙarya ce ake tiyo mutane abu na ashirin da biyar shine gharsul aqida wal iman fi nafsi wa zalika mimma yali wato a dasa ma yaro aqida ta la ilaha illallah da aqida ta imani da Allah guda ɗaya a cikin zuciyarsa wannan ko yana faruwa ne kamar haka ilmantar da shi rukunan imani ilmantar da shi rukunan musulunci ilmantar da shi abubuwan da suka shafi imani na gaibi kamar abin da ya shafi kabari da ni'imominsa da azabarsa kamar abin da ya shafi wuta ko kuma abin da ya shafi aljanna da wuta bunƙasa tunaninsa wajen kiyaye ubangiji akan cikin rayuwarsa wace aufil ardi ya ci Allah kaga ana koya masa ne cewa ya kai dan dana idan abin da ka aikata misalin kwayar gadagi ko kwayar zarra a cikin kogon dutse ko a cikin sammai ka hau kai ko kuma a cikin ƙasa kai ka sani Allah zai zo da ita Wani ana nuna masa tauhidi na ubangiji kuma yana nuna duk munanan ayyukansa Allah ya san da su kyawun ayyukansa kuma Allah ya san da su saboda haka wannan yana da kyau ya zama cewa an dasa mu yaro sa'annan a a faɗakar da shi yaro ɗin zuwa ga sanin iko na Allah a cikin dukkan abubuwa idan an nuna masa kogi a nuna masa ba wanda ya halitta shi sai Allah in ruwan sama ya sauko Allah idan tsirrai suka fito Allah idan ya ga duwatsu Allah duk abin da ya gani hatta dabbobi da ƙwari da komai wannan iko ne na Allah kuma aiki ne na shi Allah ya san cewa akwai Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan in ya dasu to soyayyar ubangiji za ta karu masa a cikin zuciyarsa sannan tsoronsa ga Allah kuma zai karu a cikin zuciyarsa saboda dukkan wata ni'ima ya san daga Allah take dukkan wani abin da yake na ba ne ya san daga Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma ana tsoratar da shi ana kwadaitar da shi akan ayyuka nagartattu ana tsoratar da shi kuma akan munanan ayyuka sannan a ilmantar da shi salloli da Allah ya dora masa a ilmantar da shi wato alkur'ani mai girma karatun alkur'ani a koya masa kushuri a cikin sallah a dora shi akan azkar da makamantan waɗannan a sa shi karanta wasu ayoyi da hadisan da suke kwadaitar da mutum kwadayin rahamar ubangiji da kuma waɗanda suke tsoratar da ɗan adam wajen azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala a yi masa sharhi kuma a su gwargwadon wato yadda ya sawwaka sannan a sajjada sunansa daga cikin wato inda ake samun halka ta karatun alkur'ani ya zama to kullum yana zuwa irin wannan majalisin irin inda ake karantar da alkur'ani inda ake karantar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya zamanto ana yi masa mutaba'a ana bibiyarsa akan wannan al'amari ya ga in ya zo makarantar ya ga babansa yaro, an tambaya ya zo in ya dawo gida kuma a saka shi ya ta irin waɗannan karatu sannan a saka shi ya rinda ana zuwa da shi ziyartar makabarta a nuna masa cewa waɗannan mutane duk bayan Allah ne wanda suka mutu a wannan a rinka zuwa da shi asibiti a nuna masa cewa ga marasa lafiya wata rana shi ma zai iya kamuwa da irin wannan a dasa masa aƙidu waɗanda suke masu kyau duka waɗannan suna daga cikin abin da ake da buƙatar a wato ɗa ya zamanto an koya masa kuma kamar yadda na faɗa lokacin ya karato mai kyamara yana gaya mana cewa mun ci minti hamsin a yanzu daga farawa saboda haka nan nake ganin ya kamata a katse ban san ya za a yi ba a'a suwaye a duniya tana kallo amma lokacin namu ya cika malin shau me ra'ayinka a tashi yawwa ba za ka lafiya a ƙarisa to za ka sake sabon faifai kenan kai a garinku kake ni ba a garinmu nake saboda haka shi sa kake ta daddagewa kuma duk nan ƴan uwanka ne shi sa kake ta dagewa sai an idan mun fita nan wajen gidan man nan kawai ka dawo kada ma matarka da je mun tafi da kai <laughs> a'a ba shafi nawa bane ba su ne suka guda 60 ne guda a ba mu kai rabi ba eh, guda yanzu mun tsaya ne akan wato na ashirin da shida na ashirin da na ashirin da bakwai shine tarbiyatuhu ala mura'ati huquqil akhari a tarbiyyantar da yaro akan ya rinka kiyaye haƙƙoƙin waɗanda ba shi ba yanzu anan ana zaune makwabcinka yana da haƙƙi a sanar da shi haƙƙoƙin mutanen da suke tare da shi saboda shi wannan babban bangare ne na yau rashin sanin haƙƙi ya sa mutane suna aikata abubuwan da suke ba daidai ba yanzu ko nan cikin kasuwar nan ka shiga za ga haka kawai wani sai ya ɗauko kayan sai ya kasa a kan hanya hanya kuma tana da haƙƙi bai san haƙƙin mutane ba har kawai wani sai ya zo ya fakin inda bai kamata ba ya haɗa wa mutane gosulo saboda rashin sanin haƙƙin mutane haka wani sai ya zo ya yi abubuwa na cutar da mutane saboda rashin haƙƙi rashin sani ko a zamantakewa a cikin gidajen ku za ga kina kallo aka ɗauki kwanon wata aka baki amma baki hana ba saboda ke kin zama wai sha daidai ce to shikenan za ku gamu da ubangiji domin Allah ba ki taimaki mai gidanki ba wajen ya ajiye haƙƙi saboda ka a sanar da yara wajen tabbatar da wato sanin haƙoƙin wasu fa yurba ala mura'ati huquqil walidai a tarbiyyantar da shi akan sanin haƙoƙin iyaye da yawa daga cikin wasu iyaye ba sa gaya ma 'ya'yansu haƙƙinsu a kan su, saboda suna ganin kamar ah, idan sun yi wannan 'ya'yan za su tuhume su kamar da cewa kansu suke so shi addini ba ruwansa da wannan ka gaya ma ɗanka haƙƙinka da za a yi shiru ba wala yamshi amama ha amama kada ya tafiya a gaban su yana daga cikin girmama su wala yunadi ima bi asma'ihima mujarradan hakaza ba zai kirayo iyarsa uwarsa da babansa da sunayen da mutane suke kiransu ba sai dai ya yi amfani da kalmomin mama ko kalmomin baba amma bande ya kira sunan babansa haka kawai kai ya garin gatsa ko haka babu ladabi a ciki wannan dole a koya masa shi ma wala ya jilisu wato kabla kuma idan an zo ana tafiya ga babanka ga ka to kada ka fara zama sai babanka ya zauna kuma ya zamanto cewa kada ka tashi sai ya tashi in mota za ku shiga kada ka shiga sai ya shiga duka ire-iren waɗannan abubuwa suna nan ah, sa'an nan kuma kada a rinka yi masa wato ya rinka misali baban ko za a yi masa nasiha ko wani abu mai kama da haka ka rinka yi wa mahaifinka tsawa ba a yarda da wannan ba wala yukhalifu amrahuma kada ya saba umarnin iyayensa wala yabda'u bi da'ami qablahuma kada ya fara cin abinci sai iyayensa sun fara ci saboda duk ladabi da wanda ake koya musu wala yuqati'u ma asna al-kalam kuma kada ya rinka yanke musu magana idan suna magana kawai sai ya zo ya cusa baki a ciki wala ya kuruju illa bi Izini ba ko kasuwa zaka je ko makaranta ko wani guri kada ka fita iyayenka ba su sani ba kar ka fita kar ki fita sai da sanin su duka waɗannan kada ka zo ka rinka yin tsawa kana wasu maganganu ko kana taɓa wasu abubuwa masu ƙara a lokacin da iyayenka suke bacci duk waɗannan sai an koya ma 'ya'ya su sani wala ya muddu rijlahu indahuma kada ana zaune kawai kai ka miƙe ƙafafuwanka a gaban iyayenka babu ladabi a ciki ka tattara su ka zauna saboda girmama iyaye wala ya dukulu wato kada ya shiga a kansu sai sun bashi izini wa yulabbi ni da ahuma bi sur'a sannan idan sun kira shi amsa da gaggawa zuwa ga wasu ladubba da ake da buƙatar a koyar da yara a musu wannan al'amari duka ana buƙatar irin waɗannan daga cikin abin nan daga cikin abubuwan da ake da bukata sa'annan ya zamanto a wato ya kai mahaifi ka zamanto cewa ya ke mahaifiya ka zamanto cewa wato ita uwa ta tattara ta ɗaure zuciyar yaro ɗaure wanda zai bashi haƙiƙan sanin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana a mu'amalanci shi har ya dauru cikin bin Allah kamar misali a tarbiyyantar da shi akan sadar da zumunci ɗan uwansa ya saba da wannan a tarbiyyantar da shi akan sanin haƙƙin makwabtansa a tarbiyyantar da shi ya san haƙƙin malamansa bayan za ka samu yara suna zagin malamai suna zagin makwabta wani lokacin ma da uwar da uban su suka fara zagin malaman yaron su ma suka ji suke zagin su duka waɗannan ba daidai ba ne a koya masa haƙoƙi na abokai da haƙoƙin manyan mutane da haƙoƙin da suka shafi ƙanana abokansa duk waɗannan ana da buƙatar a tarbiyyantar da yaro a kan wannan na ashirin da takwas shine tarbiyyatuhu ala iltizabil adabil ijtima'iyya fayurabi wato adabat ta'ami wa adabat salam wa adabat istizan wa majlis wa adabat kalam wa gairi ima min al'adab duka waɗannan ana buƙatar cewa a tarbiyyantar da yaro ya nizumci ladubban zama da mutane wannan kuma sai an koma cikin wasu littattafai za a nuna maka yadda za ka shiga cikin mutane da yadda za ka yi magana da mutane da yadda kuma za ka zauna da su ya kiyaye ladubban cin abinci wadda yanzu za ka samu cewa ba ruwan iyaye da maganar ma a koya wa yaro cin abinci uwa tana tsaye tana gani yaron ta yana cin abinci da hagu baya bismillah baya ladabin zama kira za ka ga manyan mutane kaga mutum ya zama darakta a ma'aikata amma in sun haɗa taron su da hagun suke cin abinci babban mutum wanda annabi ya ce shedan ne yake ci da hagu shi yake bayarwa da hagu shi yake karɓa da hagu a koya ma yara waɗannan ladubban koya masa ladubban neman izini na shiga gida ba haka kawai yanzu gidanka sai kawai kaga yaro ya faɗo kwaɗam a cikin gida ya kamata ya tsaya ya sallama ya kamata ya nemi izini sannan ya shigo a koya masa na dubba na majalisi ya ake zama a majalisi idan an yi taro ko a masallaci duka a koya masa a koya masa na dubban yin magana da tawadu'i da girmamawa a koya masa na dubba iri daban-daban domin nan ba inda za mu faɗi waɗannan ladubba ɗin ba ne saboda babu lokacin da muke da shi kasancewarka kana da buƙatar ire-iren waɗannan ladubba sai ka koma ga wasu littattafai daban-daban abu na ashirin da tara shi shine tarbiyyatuhu alal amri bil ma'arufi wannan hayo alal munkar wa yatimmu zalika bit taghallub alal khajal wal khawf dole ya zamanto cewa a masa tarbiyya akan umurni da abu mai kyau saboda anan ma masu yin umarni da abu mai kyau sun yi kaɗan sun yi kaɗan a cikin al'umma mutanen da suke umarni da abu munana su suka fi yawa yanzu ko faɗa kai da wani a anguwa ba za ka samu masu maka sulhu ba sai dai ka samu jama'a kawai sai ta kasu gida biyu wasu su koma gindin wancan zana su ce ai kayi maganin sa waɗancan su wasu ko su koma su ce ai gara da ka masa haka shikenan kaga kenan fura wutar gaba masu gyara sun yi kaɗan masu umarni da abu mai kyau sun yi kaɗan dole a koya ma yaro in ya ga mummunan abu ya hana in ya ga kyakkyawa ba a yi ba ya ce a yi wannan kenan abu na talatin shi ne uhul madrasatu saliha war saliha wa ta'awanu ma'ahuma fi tarbiyatil walad wato a samar da shi cikin wata makaranta ingantacciya yana da kyau in za aka sa yaro a makaranta suwaye a gurin ba ka je ka danka hannunka ƴaƴanka kawai a hannun waɗanda suke watakila su koya ma ɗanka rufe idanu za a ci abinci waye da sauransu wani shiriri ta. ga kuma inda za a maka tarbiyyar yara to nan ya kamata ka kai su ka kai su inda za su samu abokai nagartattu salihai ka taimaka mishi yadda za a yi ya samu tarbiyya ta gari abu na talatin da ɗaya shine tarbiyyatuhu ala sikati bin nafs bi ta'awidihi al-jur'ati wash-shaja'a wato a tarbiyyantar da yaro akan samun sikar rai da yawa a wannan gurin mata da mazaje wasu suna kashe 'ya'yansu suka su malalata saboda wani za ka ga cewa ko wata za ka ga cewa tana gaya ma 'ya'yanta abu kaza sai dai gidan suwa ne mu kan ban mu saboda ku kamar Allah ya yi ku matsiyata ne haka za ku mutu da talauci haka wasu suke gani cewa kawai kar ma ka fara wata miyar wai sai a anguwa shikenan kukan har abada matsiyata ne ki karfafi ɗanki da cewa duk abin da ka ga suwa ne suna da shi kai za ka samu inda ka bi hanyar ka karfafa shi ko addu'a zai yi ka ki ce masa kar ka roƙi ƙasa ka roƙi can sama ai annabi cewa in za ka yi addu'a ma ka roki aljannar firdaus saboda haka ki daina lalatar da 'ya'yanki da tunanin wai a'a ku talakawa ne ku wane ne ai karatu ma ba zai ba Tun tunda ka samu ga gama firamare shi kenan mu yanzu ba ba wa ya gaya miki karatu wani abu ne kamar rashin lafiya wanda idan ya zo a yi shi in an samu admission a je a buga ba ka da koko in Allah ga dama sai ya sa zazzabin da zai ci dubu goma kuma ba ruwan Allah zai sa kuma zai kawo yadda za a yi a fita saboda haka kada ka tsaya wai cewa kai kullum malalaci ne kana kokarin cewa ka hore yaro akan lalaci shikenan in sana'a ce ba za ka bashi haɗin kai ba in ilimi ne ba za ka karfafa shi ba ba za ki karfafa shi ba wannan duka ba abin da ya kamata a yi ba ki ba da ma yaro tarbiyya akan sika a sabar masa da fito na fito akan neman abin kansa da buga-buga da jarumtaka, da bayyana masa hakikata da kuma ba shi hurriya na cewa ya tsayaye wannan aikin zai samu cin nasara ya kuma ɗauki duk nauyin da ake da buƙatar ɗauka ya kuma cuɗanyi wannan al'amarin a bisa gwargwadon ikon da yake da shi da bunƙasarsa a cikin rayuwa kuma ya yi riko da ra'ayi wanda yake nagartaccen ra'ayi wanda za ki bashi da kuma shawartarsa akan wasu al'amura da sabar da shi akan cewa kada ya kuskure ya rinka aikata munanan abubuwa waɗannan ba za su kai shi da cin nasara ba ire idan waɗannan abubuwa su suke karfafa yaro daga cewa yana da ƙarfin ya fito ya nema yana da ƙarfin ya fito ya karatu yana da ƙarfin ya fuskanci dukkan wani abu a rayuwa domin samun ingantuwar rayuwarsa abu na talatin da biyu shine a tarbiyyatuhu ala tafhiyya li hadhihi al-umma wa ihtisabul ajri inda Allah a tarbiyyatar da yaro akan sadaukar da kansa bisa gina wannan al'umma ko ba komai na san malamai suna abin da ya kamata na sadaukar da kansu don gina wannan al'umma ta gina al'umma akan ilimi ta gina al'umma akan sana'a ta gina al'umma akan addini ta gina al'umma akan zamantakewa ta gina al'umma akan dukkan wasu abubuwan da za su amfani al'umma so ki kudaitar da yaro ki tarbiyyantar da shi akan ya sadaukar da kansa wajen gina wannan al'umma yanzu idan kun kula manyan ma'aikatanmu da 'yan siyasa da sauransu ba a tarbiyyantar da su ba galibinsu akan gina al'ummarsu kawai sun ginu ne akan gina kansu daga su sai matansu da kuma 'ya'yansu shi yasa suka bar mu a cikin bukka a raɓe wato kamar mutanen da ba su da 'yanci haka muke a cikin rayuwa ka gansu suna walwala da kuɗi kamar abun banza ka gansu suna walwala da motoci ka gan suna walwala da gidaje ka ga suna walwala da sutura ka ga suna cin abun da suka ga dama yau asibitocinsu daban makarantun 'ya'yansu daban gidajensu daban motocinsu daban saboda ba a gina su akan tausayin al'umma ba yanzu dan Allah dan annabi mutumin da ya zama to an gina shi akan tausayin al'umma ya san al'umma ta yaya za a yi da hankalinka ba mahaukaci kake ba ka je abuja a baka motar miliyan ɗari biyu kana hawa a garin ku akwai babanka ko babanka ko kawo ka yana hawa jaki baka da hankali ne za ka karbi wani abu ka je ka zauna a can dan kawai baka san al'ummar ka ba kuma ta yaya za a ka karbi wannan motar ka rinka hawanta sannan ga wani daga cikin ka ko ka ko ɗan garinku ko ɗan ka zai jefa maka ƙuri'a katin da zai sayi magani na dubu biyu bai da shi ka ka ka sa kuɗin a gyara asibiti wani kishin al'ummar ka kake da ka dole a babu yaro tarbiyya tun yana ƙanƙari wajen sadaukar da kansa domin samar da tarbiyyar wato domin gina wannan al'umma, kuma a saka masa cewa in yi ma wannan al'ummar hidima zai samu lada ne a gurin ubangiji wannan ya kamata a ɗora shi a kai abu na talatin da uku shine a tarbiyyatuhu ala dabtin nafsi inda al-ghadab wa tajannubihi wato a bashi tarbiya a bisa daure ransa a duk lokacin da fushi ma'ana a koya masa haƙuri idan fushi ya tazo idan ba haka ba zai aikata abin da ba shi kenan ba dan haka idan yaro yayi fushi a saka masa hakuri idan baki koyi wannan ba zai zama to kawai in yayi fushi ya fasa miki cibi dauki kayan ki asarantar da shi da sauran dukkan wasu abubuwa da ba su da kyau ya zamanto cewa za a koya masa haƙuri da mallakar wato zuciyarsa a lokacin da fushi ya kama shi da kuma ya nisanci wato aikata aiki a lokacin da yake wato cikin wato cikin fushi musamman idan ya kasance wato yaro ne kankani wadda watakila bai taɓa samun kansa cikin wani fushi ba a nuna masa idan fushi ya faru to kada ya aikata kaza a saka masa yin haƙuri abu na talatin da hudu shine mura'atul istidadatil walad wa ba'd al awlad qad la yanjahu fi dirasa fa idha kana al amru kadhalika fawajjihu ila ma yumkinu an yahsin an yuhsinahu akwai wani lokaci a koya ma yaro tanade tanade wato idan yana makaranta zaka ga wasu yara wani lokaci sun faɗi a jarrabawa sai a yi ta musu ele ai ta gaya musu abin da ba shi kenan ba eh ya dau aji ya yi kaza ya yi kaza to idan kin samu kanki cikin gina da ɗaya irin wannan to ki tanade tanade ta inda za ki fuskantar da shi ba shi ne na farko ba ba kuma shi ne na ƙarshe ba dama jarrabawa tana iya faruwa mutum ya ci ko ya faɗi kuma faɗuwa a jarrabawa malaman makaranta inda sun san me suke yi ba dalili ne na baka da kokari ba wani abu ne wanda yake zuwa mai yiwa ma wanda ya cin in an ce a fito a yi bayani wataƙila kai da baka cin baka fi ma fi shi bayanin akan wannan abun da ya faru haka a yi masa tanadi ire-ire ta yadda za a fuskantar da shi sa'an nan sashin wasu iyaye sai su yi ta zage-zage su yi ta maganganu su ce a makarantar na kuwa malaman karya suke ba gaskiya ba ne ai makin din ma to ke ba ke kika koyar ba kai uba ba kai ka koyar ba kai ba kai ka zauna a ajin nan ka kalli yadda yaron nan yake ba amma yanzu ka tattara laifin duka ka dora akan malamansa cewa ai da gangan suka kada kai to wannan yana kawo fashal a cikin al'amarin yaro shine sai ya zamanto ba zai kula da girman malamin ba kuma ba zai saurari malamin ba a nan gaba domin uwa ta riga ta gaya masa malamin sa mugu ne wannan ba daidai ba ne saboda haka sai zamanta bai samu muwafaka ba abin da ya kamata ka yi kokari shine ka ɗauki yadda za a yi ka ɗora yaron akan hanyar samun cin jarrabawa kowa kuskure na iya faruwa da al'amarinsa abu na talatin da biyar shine wato tajni'il muyu'a wal inhilali wato shine a nesan tashi daga karkatuwar da faduwar wasu ɗabi'u munana mana a yi ƙoƙari a karkatar da tunanin yaro daga munanan ɗabi'u a kai shi zuwa ga abin da za su daga darajarsa ba abubuwan da za su zamanto suna kwaran yadda darajar shi ba na talatin da shida shine ta'awidihi alal wato a samar ko a koyar ko a samar da shi yaron wato a nuna masa cewa ba kullum ne rayuwa take daɗi ba ba kullum rayuwa take daɗi ba wata rana rayuwar ba ta da daɗi ina jin ko imamu da zali ne yana cewa wani lokacin ko ba ko kana da shi kawai ka rage ce bana yaron ya ga cewa akwai ana cin mara daɗi ana cin mai daɗi kuma rigarsa idan ta farke ka sa a masa katon faci ya gane akwai talauci a duniya ba wai kawai kullum a'a kai ɗanka shi kenan duniya kullum daidai take tafiya ba a'a kada ya zamanto haka idan ya zamanto haka sai ya zamanto cewa shi bai saba da komai ba duk ranar da wata matsala ta faru to da kai da shi kun shiga shi za ka ga wasu yaran sai baban sai karya da dumame uwarsa ta karya da dumame sai ya ce shi ba zai ci ba sai indomi kuma sai uban ya tashi ya je ya siyo wannan sakarci ne koya masa abin da ka ci zai ci shi yasa ba yake cewa idan yana da gado da katifa wata ranar kawai sai ka shiga ɗakin ka tattara gadon da katifa duk sai ka jingina su ka shimfiɗa masa ma irin ta kwalle din nan ka ce anan zai kwana saboda wata rana zai iya faruwa ko wuta ta tashi gidan ko wani abu ko kuma ma ku rasa gidan gaba ɗaya shi kenan yanzu in an zo kwanciya a dandalin ƙasa ba zai iya bacci ba ya ya yi ta muku kuka saboda haka sai an koya musu ire-iren waɗannan abubuwa domin su san cewa duniya ba ta tsayawa akan abu da ya tabbata tana iya sabawa sa'an nan abu na talatin da bakwai shi ne ta haziruhu min takminar takalidin ama a tsoratar da shi daga takalidin ama shi ne mutum ya ɗauko wato ɗabi'ar wasu mutane yana rataya ma kansa kuma ɗabi'ar da take da illa kamar yadda yanzu muke kwakwafan yahudawa a addini ma ana da takalidin a'ama wanda kawai mutum zai zo ya riƙe wani mutum ba akan gaskiya yake ba duk abin da ya fara shi kenan sai zamanto shi ne gaskiya ko ba gaskiya ba ne ire waɗannan a nuna masa cewa rayuwa da hujja take tafiya addini da hujja yake tafiya kuma da abin da zai kyautata rayuwar mutane ake yi ba abin da zai ɓata rayuwar mutane ba saboda haka duk ɗabi'ar da ta shigo wanda ba ta da kyawu to a yi ƙoƙarin a hada yaro akan wannan wanda yanzu za ga da 'yan mata da samari suna kwaikwayar ɗabi'un yahudawa ne wajen gudanar da auratayyarsu wajen zamantakewarsu wajen wasu al'amura da ake rayuwa abu na talatin da takwas shine aihi an istima'il mawsuqi wal ghina a yi ƙoƙarin a hana shi wato sauraren kiɗa da sauraren waƙoƙi saboda waƙoƙi suna fitar da munafurci a zuciya duk wanda za ka samu kullum waƙa yake ji to sai ka same shi munafurci ne yana da munafurci ko dai daga ya hangi wani ya rufe saboda kada a gane furci saboda ka a koya ma yaro sauraron alƙur'ani a hana shi sauraron kide-kide da wasu waƙoƙin da basu dace ba abu na talatin da tara shine mil'u faraghu fi bima yanfa'uhu a cika lokutansa da abin da za su amfane shi misali idan an koma makaranta ne zuwa yaushe ake tashi a makaranta wannan ya san time din makaranta ne karfe bakwai da rabi za a je makaranta sha biyu za a tashi so idan an dawo gida watakila a bashi wani abu ko na assignment ko kuma a raba lokacin a ce yanzu zai huta zai ci abinci zai yi bacci misali da yamma zai duba nazarinsa da abin da aka karanta masa sa'annan da daddare za a yi hirar da shi a gaya masa wasu abubuwa da ya kamata a cika lokacinsa da zai zamanto wannan lokacin an cika masa shi ne da abin da zai amfana ba haka kawai yanzu shi kenan sai ki bar yaro ya fito kan titi yana na motocin mutane yana ta yin bol akan titi shi bai san ma lokuta suna da muhimmanci ba kawai ki bar shi a haka nan ya to kawai ya sato kayan wancan ya rugo in an biyo shi ta saka shi a ƙarƙashin garo saboda kuwarsa munafuka ce ta ɗaure ma gindi ana ta yin irin waɗannan abubuwa ya to ba da lokaci ai ta neman sa a unguwa a rasa yana can wajen masu karta wajen masu wasu abubuwan da ba su da kyau wannan ba daidai ba ne abu na arba'in shine ikhtiyarul asdiqa'i tayyibi zaba masa abokai tsarkakakku nagartattu kada haka kawai yanzu wani yaro ya shigo kai daga ina ce ya zo wajen abokinsa ne ta ya za a yi babansa bai san ka ba uwarsa ma bata sani ba kawai dan kun haɗu a makaranta shikenan wata rana zaka zamanto kana da aboki barawo saboda haka hatta abokai ko kawayen 'ya'yanki sai kin san da suwa suke hulla ba za a bar su haka kawai su za su zaɓa su za su zaɓa ma kansu abokai su za su zaɓa ma kansu kawaye ba daidai ba ne duk waɗannan sai uba ya saka hannu sai ya saka baki sai uwa ta saka hannu kuma sai ta saka baki saboda hali yana satar hali kamar yadda muka fara abu na arba'in da ɗaya shine ta'alimu siratar rasul sallallahu alaihi wasallam wasiratu salafus salih lil iqtida'i bihim a sanar da yara tarihi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihi na nagartattun magabata da suka wuce domin su yi koyi da su ya annabi ya rayu ya ya zauna a gidansa ya mu'amalarsa ya yake sahabbaiya suka rayu a koya ma yara lokaci lokaci ko da a sati sau ɗaya ne a koya musu wani abu da za su koya domin ya zamanto cewa suna ilmantuwa da wannan abu na arba'in da biyu 42 shine ta'alimu ma yahtajuhu min al-ulum wal ƙasa’idil adabiya adabiyya ya zamanto cewa ana sanar da yaro abin da yake da bukata na ilmin shari'a a'a yadda za a shiga banɗaki yadda za a fito yadda za a yi alwala yadda za a yi sallah yadda za a zauna wajen cin abinci yadda za a zauna da sauran wasu abubuwa da kuma koya masa abubuwa na ladabin rayuwa wanda zai ladabtu a tarbiyyantar da shi akan wannan ya riga ya saba da su sun zame jikinsa shi karan kansa ya zame kamar su na arba'in da uku shine ta'alimuhu a hakamal bulo, a sanar da shi hukunce hukuncen da suka shafi balaga wannan yana da muhimmanci kwarai fata'allam ibnaka al-ihtilam wa ma yatarattabu ka sanar da ɗanka abin da yake faruwa na mafarki misali don wata rana in yana tafiya shekara suna faruwa yana tafiya to zai zo kawai ya yi mafarkin yana saduwa da mace mani ya fito masa idan ba a karantar da shi wannan bai san yadda zai yi ba misali wal ummu tuallimu bintaha ahkamal haid uwa ta sanar da yatta hukunce hukuncen haila saboda an ga kawai wata yarinya eh, ta fito talle lokacin ruwan jinin al'adar ta yaro kuma ta sa kayan da ba su dace ba jini ya ɗigo kawai ta dinga ihu tana kururuwa saboda ba a gaya mata komai ba da haka aka tattara ta aka mai da ita gida su ire iren waɗannan abubuwa uwa ta zauna ta gaya ma 'ya'yanta wannan musamman ƴaƴanta mata uba ya zauna ya gaya ma 'ya'yansa maza irin waɗannan saboda malam yake cewa inna nasma'u kathirat as'ila muna samun tambayoyi ire-iren waɗannan da yawa daga 'ya'ya waɗanda suka zamanto ba a basu labari ba dangane da iyalansu da irin hukunce-hukuncen waɗannan abun irin hukunce-hukuncen da suke da alaka da jinin haila kamar mace ba za ta yi ɗawafi ba a ba za ta yi azumi ba tana haila da dai sauransu da hukunce-hukuncen ramuwa idan abin ya kama bayan ya wuce ah, sai kuma abu na arba'in da fudu. shine al lil waladi an mukhattabatil al islam a koya ma yaro makircin kafirai waɗanda suke shigowa da su domin su lalata tunanin 'ya'yan musulmai sai a je a shirya wani abu sai a jeho yanzu galibi za a ga da yake sun san tahqiqat na shirye-shiryen su da suke sai ga sun sa muku lokacin kwallo daidai sallar la'asar ko daidai lokacin sallar azhar masu kokarin ne kamar yadda wani malami ya bamu labari cewa masu kokari ne za ka ga sai a je filin kwallo a kafa jam'i ana ihu ana komai wai su sun yi sallah ko kuma ka ga wani kawai dan son zuciya ya jawo la'asar ya hada ta da azahar saboda wai lokacin kwallo takdidat ne dole iyaye su zauna su sanar da 'ya'yansu cewa yahudawa suna musu shirye-shiryen da ba shi kenan ba yanzu kun ga yadda auren raki ya dawo aure yana nema ya dawo na yahudawa ba na musulunci ba aure yana nema ya dawo na kiristanci ba na musulunci ba ɗabi'un 'ya'yan musulmi yana dawowa ya zama kamar ba ɗabi'un musulmi ba saboda duk irin waɗannan al'amura da suke shiryawa sai su jego kuma su roƙe su zauna mu kuma muna nan da yake wauta ne ya ka haifi 'ya'ya ko kin haifi 'ya'ya kawai kin zubar ba maganar ki kula da me yake ciki ke baki san ma waye abokin gaban ki ba ke baki san ma makiyin ki ba Ba ki san wanda yake neman ya lalata miki rayuwa ya lalata rayuwar ƴaƴanki ba ke ki ma damu da wannan ba da haka a sanar da su irin waɗannan al'amura shirye-shiryen maƙiya a koya musu abu na arba'in da biyar shi ne, ishadatu bi hadarati islamiyya wa basar ruhi wato shauq inda waladi li'idadiha wato ya zamanto cewa a ɗaga ko a ƙarfafa wayewa irin ta addini addini shi yake da rayuwa shi ne da wayewa koyawa cewa musuluncin nan ba kwa buƙatar wani abu domin komai Allah ya muku na wayewa da zaman rayuwa da ci gaba da bunƙasa al'umma kuma a cusa ba yara rayunsu ya tashi da tausayin kansu da kansu da tausayin waɗanda suke rayuwa tare da su sai zamanto ba mugunta zai iya taimakon wanda duk yake son ya taimako domin a tanada masa rayuwa akan taimaka ma ɗan uwansa da taimaka ma sauran al'umma nan eh, abu na arba'in da shida ta'awidul walad ala hibzin waqt a sabar mu yaro kiyaye lokaci yanzu kun ga saboda ba ku kiyaye lokaci bai sa muka shiga wannan matsala ba ku kiyaye lokaci ba to sai an koya ma yaro kiyaye lokaci makarantar ku nawa ta sa ake shiga aji karfe bakwai da rabi to a sabar masa da kiyaye wannan lokaci yaushe ake sallah ana sallah lokaci kaza a sabar masa da kiyaye wannan lokaci yaushe lokacin baccinka a sabar masa da wannan yaushe in kun yi alkawari da mutum za ku haɗu lokaci kaza a cika wannan lokacin duka a sabar ma da yara cika wannan lokacin yana da muhimmanci ƙwarai da gaske na 47 shine at-tadarruj hita ta'di lokacin Lokacinsa ne ana training ɗinsa a kan mataki bayan mataki wannan shine abin da ya kamata shine a koyar da shi akan wannan abu na arba'in da takwas shine ijadu tasawwuratu sahiha inda alwalad fa hunaka mafahimun yajibu an tufhamu al-fahmu sahih wato ya zamanto cewa a samar ingantattu da zai zama ya wajabtu ya fahimtu akan fahimta wacce take ingantacciya domin fahimta ta kuskure tana afkar da yaro cikin abin da ba daidai ba don haka abin da za a koya masa na ibada ya zamanto cewa an tabbatar da an ɗora shi akan abin da yake daidai akan ibada wadda bai zama ya ƙetare iyaka ba kuma a koya masa cewa ga abinda idan ya yi shi amfaninsa zai kai ga wani wannan zai samu taimakon keɓe wato abin nan a taimaka ba wasu daban saboda malamai suna kallon ayyuka iri biyu ne akwai aiki wadda kai in ka yi shi kai kadai ne kamar kai azumi kamar kai sallah kai kadai ne kamar kai karatu amma idan kai sadaka ka yi makanka kuma ta amfani wani saboda haka a koya masu ayyukan da za su tsallaka su rinka amfanar al'umma khairun nasi man yanfa'un nas mafificin mutane shine wanda ya amfanar da wato mutane iyaye su dauki wannan na arba'in da tara shine ijadul qana'at wato qana'atil muta'assila fi nafsi bil mu'taqidat wal afkar al islamiyya wato a samar ma yaro tashoshin da zai rinka kallo a cikin TV ko a cikin waya waɗanda suke da asali suke da tasirin kyautata rayuwa wajen gyara aƙida wajen tunani akan ci gaban musulunci misali akan wasu al'amura a koya ma 'ya mace saka hijabi wanda za ta rinka lulluba da shi kuma a koya mata cewa sadar da umarnin Allah babu takalidanci kan abin da uwarta take sai abin da ya tabbata na addini duka wannan ana son su idan ya kasance abu ne wanda shari'a ta umarni da shi to ai kokarin a ɗora ta akan wannan amma kada ya zamanto kawai an bar yarinya aiki take yi da kawai ta kalidanci ba tare da ta san menene hukuncin ba ko a bar ɗa ya zamanto aiki yake da ta kawai ba tare da ya san abin ba kamar yadda yanzu za ka ga masallaci ya cika fal amma galibin mutane suna sallah da al'ada ne kawai mun tashi mun ga ana yi ne kawai ba su damu da sai sun koya ba ba su damu da su tsayar da ita akan yadda ya kamata ba ba su damu da su yi ta yadda ake so ba kamar yadda annabi yake cewa ku yi sallah kamar yadda ni nake yi ba ruwan wani kawai yadda ya ga dama yake yin sallarsa don haka a yi ƙoƙari a saka su da su yi waɗannan a yi kokari a saka su da yin waɗannan al'amura ta yadda za su zamanto wato sun koyi abin ne daga shari'ar Allah a samar musu da waɗannan wato al'amura kamar yadda wato muka ambata abu na abu na hamsin shine hassul balidina ala zawaji qadra al mustata wa tazlilu aqabatihi fa in lam yakun fayahsuna ala ala siyam wato a kwadaitar da baligai ‘ya'ya da suka zamanto sun balaga a kwadaita musu yin aure saboda galibi barna tana tasowa ne akan rashin aure yanzu kuma yawanci al'adu sun zo sun sha makance tsakanin mutane sun hana su yin auren ga 'yan mata kitika kitika suna son mazaje babu akwatuna da wasu abubuwa sun hana da samari gartsa gartsa suna son yin aure a ba al'amarin ya kakara saboda an ɗauko al'adu an sa so daga nan kuma sai zamanto al'adun ba su hana yin fyaɗe ba ana yin fyaɗe ana yin zina ana yin duk wasu abubuwa da ba su dace ba to a sauƙaƙa a kwaɗaitar da matasa akan yin aure gwargwadon haka a kuma a ƙasƙantar da wasu munanan al'adu waɗanda suka zama to sun hana yin aure a wulaƙantar da su a tozartar da su a kore su ma a cikin al'umma a hana su yin tasiri idan suka zamanto ba su da halin yin aure to sai a kwadaitar da su akan yin azumi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abu na hamsin da daya shine ibadul aulad anil musiratil jinsiya a ta yara daga dukkan abin da yake ta da sha'awa wannan abun na kallo ne ko na magana ne yara idan sun zamanto sun balaga to a daina yin wani abun da zai nuna sha'awa wanda zai tare musu da sha'awa idan an ci gaba da yin wannan barna za ta faru za a samu fyaɗe za a samu zinace-zinace za a samu wasu abubuwa duk abin da yake da sha'awa to a yi ƙoƙarin a mai da shi baya abu na hamsin da biyu shi ne, a takawiyatu silatu kawo bai na waladik hatta ta ji taj'aluhu yahudduka sadiqa wato wato siddika, ya zamanto cewa uwa ta yi ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar ɗa da babansa uba ya ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar ɗa da uwarsa har ta yadda yaron zai ji cewa uwa da uba wasu masu gaskiya ne kuma ‘ya'ya su ji cewa a iyaye su ji cewa ‘ya'yan masu gaskiya ne akan wannan kasancewar ki uwa kasancewar ka uba ka zamanto mai bushasha da nuna tausayi da sauran dukkan wasu al'amura da suka zamanto wato za su saka yaro ya zamanto abun soyuwa a wajenka abu na talatin da uku shine adamul idraqil mali alaihi bi haisu ya tawaffaru lahul muharramat kada a rinka ba mu yaro kuɗi kawai dangata dan kana da kuɗi ka rinka ba mu yaron ka kuɗi haka kawai ba tare da ya wahala ba wannan za su kai shi ga aikata haramu ki za ka ga wasu ƴaƴan sun zama mashaya wasu ƴaƴan sun zama suna shan sigari wasu ƴaƴan za ka ga suna zuwa suna neman mata saboda kuɗin ubansu ne ake ɗauka a basu ko dan uwar tana da shi shikenan sai ai ta basu a'a a koya musu tattali da tsumi da tanadi ta yadda sai in bukata ta kai bukata za a iya biya musu ko da kana da shi kar ka zamanto ka sake kuɗi sakaka kawai yara kawai shikenan su diba su ta yin abin da ba shikenan ba wannan ba daidai ba ne zai kai su ga aikata haram kuma wani lokaci adamu taktir alai zai saka su cewa su zamanto wato ba su da tanadi kai wani lokacin kuma idan sun rasa ya ɗarru ila sarika wannan abin da ka sabar musu zai buƙatar da su zuwa ga yin sata saboda kai ne ka koyar musu saboda sun rasa anan a wani lokaci na arba'in ai na hamsin da fudu shine al'intibahu lissayyarati wa shara'i'iha wato iz ƙadita kuru sababan lil inhiraf ya kasance tafiye-tafiye a faɗakar da su a tafiye-tafiye da suke ko shiga wasu ƙasashe ko shiga cikin wasu al'amura kuma da dokoki da ya kamata domin a wani lokaci barin yaro ya ci tafiya a duniya inda ya ga dama yana sabbaba saukarsa daga hanyar siraɗin da Allah yake son ya rayu shi za ka ga wasu sun tafi wasu ƙasashe sun je karatu ko sun tafi wani abu kuma sun dawo da wani abu daban wanda ba shi kenan ake bukata ba na hamsin da biyar shine ihzaril at-tanaqut indahum wa waffi bima wato ta'idduhum bihi ya zamanto cewa ka ji tsoron wato warwara tuka da warwara ka ce zan ma kaza kuma ka ƙi kuma ka ce abu kaza za a yi kuma a zo a samu ba hakan aka yi ba ka yi wajen cika musu abin da ka musu alkawari ya zama to hakikatan abin da ka faɗa shi da zai yi ba abin da kake faɗi yadda ka ga dama ba abu na hamsin da shida shine jalisum ka rinka zama da su Wasu-Ma'alahu, ka rinka saurare a gare su ka rinka jiyar da su da muhimmancin wannan rayuwa da muhimmancin wannan addini da muhimmancin al'amura ko na ilimi duk abin da yake da muhimmanci ka rinka zaunawa da su kana ba su dama wannan shine abin da wato ya kamata na hamsin da bakwai shine aqatum ala idza lazima al ka kai musu hukuba idan ya kama a yi musu horo kada ya zamanto sakaka aka bar su da haka dole ya zamanto cewa a musu horon da ya dace idan wato ya kama a musu horon na hamsin da takwas shi ne i'anatuhum alal birri uwa ta taimaki 'ya'yanta wajen su mata ɗa'a kada ta taimaka wajen su farɗare mata kuma uba ya taimaka ma 'ya'yansa wajen su masa ɗa'a domin ɗa'a a gare shi cikin abin da bai saba ma Allah ba ibada ce sai na hamsin da tara la tukhbir waladaka ala an yakuna mislaka fi alwazifa fala budda an yakuna huwa kadhalik wato eh, misali kada ka tilasta ma ɗanka sai ya zama abin da kai ka zama ko sai dai idan abin da malam ya bada wasu halayya muna misali a ce kana wasu ayyuka da basu dace ba kuma so kake ɗanka ya zama haka da yawa ina ganin wani lokaci ana hira da maroka a rediyo sai a ce to cikin 'ya'yanka waye kake son ya gaje ka sai ya shiru haka saboda shi karan kansa ya san ba aikin alheri yake ba da gaske ne duk makaɗi da zai kaɗa ganga ya saka 'yan mata shi rawa shi ma ya rawa yana da sigari yana faɗan kalmomin da ya ga dama in ka tambaye shi baya so abin takaici ma wani lokacin sai ka ga cewa ga mutum yanzu a TV yana kiɗa yana rawa da 'yan mata amma in an gama sai a ce marigayi yana na kira fa yanzu yana kiɗa a duniya wanda wata irin matsala ce yanzu kana zaune ana in ka kunna waya sai ka ga su dai yana ta karanta wasu ayoyi a alƙur'ani ko kunna irin wannan tasha ta qira'atul qur'an kai ta jin makaranta iri daban-daban yanzu dai ka dubi irin su Khalilul Kusari shekara nawa amma har yanzu yayin su ya ya kawo a wannan duniya kuma kowane mutum in dai bawan Allah da zai so ya zama haka ka dubi nan kusa irin su Balan Ja'far yanzu an sa tukan irin su Albani da sauran wane ne duka ka dubi yadda bayin Allah suke to amma yanzu kawai ka gama kiɗa wai yanzu 'ya'yanka kai ma abin da kake so su yi irin abin da kai na ji wata waya ta fito tana kiɗan gambara ta ce asalin gidansu ɗan gambara da su na ce a uzu billahi eh, yan gambara ka san ɗan gambara shi bai da aiki ma sai zagin mutane gambara wani kiɗa ne ake yi da wanda ake zagin mutane na ganka da tunzo kayi kaza da kaza wani ai ta zagin mutane haka a ciki ana aibanta Allah ya so ke. abu na sittin shine na ƙarshe la busu fihim ruhal khawfi min al mustaqbal wato ka daina bazai tsoro a cikin 'ya'yanka kullum kai ta ba tsoro kai ka zama kamar wani abun tsoro haka ba mai iya zuwa kusa da kai a ka koya musu abin da ya zamantu za su iya kare kansu daga tsoro. wannan shine abin da ya kamata ka yi a cikin sha'anin rayuwa ka koya musu abin da zai zamanto samun arziki cikin ayyukansu wato kada ka yi watsi da al'amarinsu kuma ka yi musu irshadi zuwa ga muhimmancin darussa da wasu abubuwa da ake karantawa a duniya ake amfana da su waɗannan su ne abin da muka ce za mu faɗi kuma bai da saboda gaskiya sun kai ɗari da wani abu abubuwan da ake so amma dai mun taƙaita akan waɗannan kuma a cikin waɗannan dai wato koda guda goma ka samu kuma suka tabbata a cikin ɗaya in ya ga dama hamsin ɗin watakila ba su samu ba to akwai alamar da 'ya'yan za a ci nasara a kansu insha Allah kuma za su zamanto masu taimaka ma al'umma muna fata Allah ubangiji baraka wa ta'ala ya ce mu kuma dai ina ganin abin da aka ce na yi na yi don haka yanzu kan ina ga dole a sallame ni ko ana so ko ba a so ko ana so ko ba a so dole za a sallame ni domin mu samu yi gaba muna muku fatan alheri Allah ya muku albarka wannan aure da aka zo aka yi Allah ya siya masa albarka wannan gari muna roƙon Allah ya sanya mishi albarka ubangiji muna ƙara roƙonka ka zaunar da garin lafiya ubangiji muna roƙonka ka kiyaye mana hanya ta mu gida lafiya muna muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazallahu shaykhana khairan wa jannatan wa harira ah, malam ya cika awa